ya cika duk sharuɗan ijtihadi ya yi ijtihadi ko da kure ne ya yi shi abinda zai bauta Allah kenan da shi haka mukallidinsa shi ma da wannan zai bauta Allah ko da yake ba daidai ba ne a bisa ainihi amma dai iya ƙarfinsa kenan sai na alal laƙalli yana da rada guda ba maganar zubi in kuma ya dace da gaskiyar da dama haka take ainihi wurin ubangiji nan kuma yana da ne yana da lada biyu فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرق إلى الراوي للي تطرق الغلط واتو أو كور كري إلى المفتي زواج ما مفتي إيه كما أو كور كري إلى الراوي إلى الراوي زواج ما رواية فإن كل مجتهد تبس كل مجتهد وإن كان مصيبا ko da kuwa mai daidai ne ko ta aya aka yi duk da ishtihar za mu ce musibar da haƙƙi ne fa inna ma kuna musiban idza lam yana iya towa musiban mai dacewa ne da daidai idan bai kasa ba domin yana iya samun kasa ba kashi ko rashin lafiyansa ko ya yi tsuya ya yi dogon bincike ya yi abin da ya kamata abubuwa ne da ana iya samun wannan فحتى ما تسوى كل مسيد مسيد سيد إذن ياي تفريطي شنو لا إذا لم يفرط إذن يا كاس إذن هر بين كاسين ابين بي كما تيوى تبالوانا الكلمة أقوى من الإكران سأل إخفاط أقوى من الإكران سأل التفريط سأل بمبنش هنوري لازم أما duka asalin su ɗaya ne daga fa'un da ra'un da tsara farata amma wannan idan aka gina shi akan ruba'i ba muda'af ba aka ce afrata ma'anarsa za ta bambanta da a ce farrata idan aka gina shi akan ruba'i wato muda'af idan aka ce farrata ya kasa yin abin da ya kamata ya yi idan aka ce a furaɗa, ya wuce gona da iri cikin abin da aka ya kamata ya yi kina aka ce ya yi uku sa'an ya zai hudu me za a ce sai a ce a furaɗa. ya wuce iyaka idan kuma aka ce uku ya zo ya biyu me za a ce da shi Farraɗa. yawon saboda aka farraɗa ya tafriɗa ne أفرط يفرط إفراطا إذا لم يفرط إذا حر بي تقصيري با بي تفريقي با أي لم يقصر بي كاسين أبن دي كما تجيب تو شي مجتهدي ديك با الله بني وربما ظن أنه لم يفرط تا يؤتي في اجتهاد النشيئة يزا تنسى ينا جنين يا يدو أبن دي بي تفريقي با wai kunu kar sarrafa alhali kuma a gaskiyar lamari ya yi tafriɗi da ya ƙara dubawa da ya ƙara nazari da ya ƙara bincike wasu kira da ba wannan hukuncin zai kai gare shi وهذا عندما نجوز تقليد مقلد بعض kuma a yadda da wannan. ko kuma yadda da wannan ga mutumin da yake halartar da taklidi wato koyi da masu yin koyi da sashin maluma ya kamata a ce ya fi zama aula ya karbi irin wannan ya karɓi wannan bayani idan ka yadda tabar wannan ibara ibn gudama ta kaita ta kamar da take asali a littafin gazali yana magana kan sashin shafi'iyya da sun yadda kamar da za ka yi taklidi da shafi a wanda suka yadda ka yi ka yi taklidi da almajirin shafi in ma ka akalla da maganar su saboda ka idan har za ka kallada mufti ko babba ko karamin mufti shi kansa yana da'irar ko ƙarƙashin fatawar wasu manyan maluma da suke can sama to ya kamata kai a ce wannan ya fi zama hujja a wurinka na karɓan alkabar eh, wahid an fahimci amin yawon domin fa innahu idza jaza an yarwiya mazhaba ghayrihi lima la juzu an yarwiya qawla ghayrihi dalili ne idan har zai halatta hmm? mai taklidin babban malamin misali mai wato idan zai halatta ka yi taklidin ɗaya daga cikin manyan almajiran shafi'i wanda su kuma su shi ma yana taklidin shafi'i hmm? ka yadda da maganarsa idan ya ce shafi'i ya ce tamin babu aula idan wani mai kabar da ya ce shi ɗaya kawai ce annabi ya ce saboda ga mai bambanci <laughs> ba su bambanci ya duk ɗaya ne yawwa ta fa'in ƙila idan kuna biye da mu za ku fahimci cewa da nan ana kiyasta wane ne ana kiyasta arrawi ala al لأن المجتهد يخبر عن ظنه الراجح فأنا والراوي يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وابي يروي يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن قول غيره متي عن قول غيره كواكي شيخ المفتي يخبر عن ظنه الرادي يوا kenan muna kiyasta wane ne muna kiyasta arrawi alami alal mufti yawo to shine anan fa in kila idan masu hamayya za ce ko fa in kila in an wato masu hamayya da maganar jumhur kenan haza kiyasun la afidu illa dhann ai wannan kiyasi kuka yi wurin tabbatar da karban kabar wahid shi ko kiyasi la afidu illa dhann ko shi kuma kiyasi ai ba nasi ne ba abin da zai fa'idantar sai zanni sannan wa kabar wahid shi kuma kabar wahid da muke magana ai aslin a matsayin hujja yake asali ne shi shi ko asali la azbutu bizanni ba zai tabbata ta hanyar kiyasi ba ta hanyar zato ba saboda kar ku kawo mana kar ku lazimtar mana da wajibcin aiki da alkhabarul wahid ko ta hanyar kiyas tashi akan menene akan mustahidi ya zama ta hanyar kiyasi ne zai sa ku tabbatar mana da wajibcin aiki da khabarul wahid a'a domin shi khabarul wahid ai asali ne shi ko asali ba zai tabbata ga zato ba yanzu nan muka yadda da maganar ku da wannan kiyasi da kuka mana kamar mun yadda kenan shi al'asali yana iya tabbata da da menene da zannu wannan ɗaya kenan idan aka gaya mana wannan aka sake gaya mana wani abu na biyu kuma a ce mana sun malfar ku bai na sannan kuma ta yaya akwai mabambanci don asali dama kiyasi abu zai inganta ba sai an samu rukunin sannan guda hudu rukunin farko al'aslu rukunin na biyu alhukumu abin nan alfar'u al'aslu alfar'u rukunin na uku alwatful jami'u bayan alfar'i wal asli sai rukunin na hudu alhukumu wanda shi na natija to alwasful jami'u yana da muhimmanci kama sifar suke cikin asali ya zamanci suna cikin far'i ko to idan an ba a samu wannan kama ba illa ba ko sifa wanda za ta zamanto yadda take cikin asali haka take cikin far'i dama kiyasi ma ba zai tashi ba to shine wannan itirazi na biyu suna cewa ai sun malfar ku na huma ai akwai bambanci tsakanin wannan Rabi. الذي يخبر عن قول غيره لقماء المفتي الذي يخبر عن ظنه الراجح وابن بنش أن هذا حال ضرورة في اجتهادي وني أولينا الضرورة دون بايد رأي دولي رأي دولي اي اجتهادي فلن بانست tun da larura ne dole a yi ba za ka haɗa shi da khabarul wahid ba khabarul wahid muna da wasu akhbar ai muna da muna da khabarul mutawatira muna da ayoyin alqur'ani saboda ka ba larura amma wajen ijtihadi yanzu nazila ta sauko dole ne a ijtihadi ijtihadi na halin nan larura halin larura ko ba a kiyasi a kansa saboda kan zuku mana kiyasin rawi akan mujtahidi ba daidai bane akwai bambanci ليس هناك وصف جامع بين الأكل والفرع المقصود بالأكل هنا شيني المجتهد المقصود بالفرع هنا الراوي وادي طب وجوجين سبيل آه، فإن شيني الشم مهجا فإنا لو لو لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر domin بعد da مو mu yi mu Ta tayo anguwan nan ko a jalingon nan gaba ɗaya mustahidai yi a samu ɗaya yi a samu biyu yi a samu uku yi a samu hudu yi a samu biyar ko kuma mutanen jalingon mun kai dubu ɗari ko wani abu mai kama da haka halaka bayan da za mu yi mu ce sai mun tilasta wa kowa ya istihadi tunda istihadin nan yana da sharuɗa saboda haka dole mu samu mutum guda ko ƴan kaɗan da muke da su nazila ta zo da ishtihadi saboda haka wannan hali ne na tilar ya yi wannan istihari don ba zai yiwu ba don mutane wuri da wanda ya cancanci istihari da wanda ba cancanta ba a ce za a ce masa ya yi istihari saboda haka wannan hali na lallarura ba a kiyasta waninsa a kansa to ga amsa abubuwa ne fa guda biyu kuma farko aka ce istihadi la yafidu illa me illa zan shi abin da ya shafi khabarul ai asali ne asali ne ta yaya tabbatar da asali kuma ta hanyar zanni ai ba daidai ba ne itirabi na farko itirabi na biyu shi ijtihadin mustahidi ai larura ce tunda larura ko ba a kiyasi akan sama gaba ɗaya ga amsa قلنا لا نسلم أنه مذنون قلنا لا نسلم أنه amsar mu anan shine mu ce la nusallim ba mu inganta maganar ku akan cewa istihadin sannan maznun ne ba بل هو مقطوع بأنه في معناه فإنا إذا قد آنا بخبر الواحد في البيع قد آنا به في النكاه ولم يختلف باختلاف المروي عنه ولم يختلف هنا إلا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره ta bal huwa maqtu'un bi annahu fi ma'anahu a'a istihadin nan da aka yi an tabbatar yana cikin ma'anar abin da yake me abin da yake shi ma tamkar hukunci suna daukar taukar ne taukar maqtu'i don babu wani abu da za a yi in banda na istihadi idan wani abu ya faru yanzu kamar da ake maganin pos nan da ake tattauna kwanan nan to dama ina za ta fi banda wurin musaidin ai babu wani abu sai wannan to illa dai iyaka kai mukallidi sai ka duba wani ne kai ganin kwarewarsa da takawarsa da wani ne da sauransu da abubuwa watakila kai ka rinjayar da maganar ɗaya daga cikin nan mustahidai amma ba duk duniya nan ba wani abin da za a yi banda wannan a samu mustahidi ya yi fatawa a kansa kuma abinda istihadin sa din ne kai shi gare shi ba wai don son zuciya ba ko don a ce shi mai na zaman kansa ko wani abu illa dai iya kenan karfin sa don magana harkar bautan ubangiji ba magana bane na na na neman girma ko neman wani burgewa ko wani abu shi ko mukallidi dolen sa da wannan maganar sa din ne zai menene zai bauta Allah saboda ka hukuncin shi kenan ko hukunci wannan abin nan yana cikin hukuncin dole kenan bin sa ya zama dole shi ba maktsu'un yawon fa'iza ƙaɗana bi sabaril wahidi fil bai'i idan muka yanke muka tabbatar da labarin ko muka yi aiki da labarin ahad sabar wahid fil bai'i qata'na bihi fil nikahi haka nan kuma za mu yi aiki da shi a cikin abin da ya shafi mai abin da ya shafi aure walam yaktalif bi ikhtilaf al-marwi fihi hukuncin kabar wahid ba zai saba ba saboda sabanin akan me yake magana akan aure yake magana ko akan shuf'a yake magana ko akan cinike yake magana ko akan eh, harkar jini da kisasi da yake magana duk ɗaya ne ko akan sallah yake magana ko akan duk abun ɗaya ne saboda haka wala maktalifa huna illa al-marziyu babu wanda zai saba a nan kenan in akwai bambanci sai al-marwiyu wanda aka ciro maganar daga gare shi amma da maganar wajibcin aiki duk ɗaya ne sawa'un kan abin da ya shafi sallah ko zakka ko aure ko ciniki ko abin nan to shi wa mustahidi iya ijtihadi cikin ciniki maganar ɗaya ce in yayi ijtihadi cikin harkar aure wani abu na nazilan aure duk maganar ɗaya ce in yayi ijtihadi kan duk dai duk abin da ya shafi rayuwa ko ya shafi harkar da ya shafi dan adam duk ɗaya ne saboda haka duk ƙarfin su ɗaya ne kenan iya sarawi da muka yi akan mujtahidi kiyasi ne daidai domin wannan shine abin da shari'a ta zo da shi shine kuma abin da hankali zai kama mutane ne guda biyu fa haza ya yarwi an zanni shi wannan yana ruwaitowa daga zaton sarajihi ne mustahiji wa ya yarwi an zairi wannan kuma na ruwaito magana daga waninsa ba zaton sa ba shi waninsa ne ce amma duk karfin su tsaye ne sai amsa kan akwai farki tsakanin menene wato ba alwasful jami'u bainar rawi wal mufti a eh, kan cewa shi eh, eh, abin nan halin fatawa halin na larura domin dole ne a yi shi larura ce sabanin kuma karɓar ruwaya ko da amfani da ruwaya ba akwai wasu nasoshin da za su da za amfani da su amsan da za a bayar a nan shi ne a'a a inda wannan ka buɗe shi ma muƙallidin da babu mustahidi sai ya amfani da abin da ake kira albara'atul asliya a fahimta yau inda babu mustahidi a maganan pos shi kenan muƙallidi ami sai amfani da cewa dama asali dai duk mu'amala halal ce saboda haka shi kenan sai ya samu nasi da zai hana sai ya jira sai da nasi ya zo cewa nasi an abin nan inna POS haramun ko wani abu in babu wani nasi zai ci gaba da harkokin sa asalin mu'amala shine halal sai ga abin da ne ai in wannan ka koma domin idan babu mustahidi baka cewa shikenan yanzu addini zai tsaya amin sai ya ci gaba da riƙe abin da ake kira albara'atul asliya kun fahimci amsar jawharin amsar wannan abin nan yawo وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام idan ba a yi istihadi ba don wannan larura ce a istihadi saboda in ba a istihadi ba hukunce-hukunce za a daina magana hukunce-hukunce ce a alaisa ka zalik wannan magana ba daidai ba ce fa innal ya shi kansa amin wanda ba zai yin istihadi ba yarji'u ila al-bara'ati al ya yana koma zuwa ga kubutar asali wacce sabul hal ake al'aslu, aslu baqa'u ma kana ala ma kana wala ga mu da asali duk mu'amala kowace mu'amala halal sai mun samu nasi an fahimci abin kama kulna fil mustahidi idza lam yajid qadiyan haka nan shi mustahidi inda bai samu tabbatacce ba shi ba a cewa kuma hukunce hukunce sun tsaya ba za tsaya ba zai istihadi ya kai ga inda zaton farajihi ya kai shi ko kuma ya tsaya inda zaton farajihi ya tsayar da shi to nan ne ƙarshen abin nan din kowa wannan faslin ya yi kawai